أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wa yake fara halitta a cikin mahaifa zango bayan zango sannan ya rayar da shi bayan ya kashe shi kuma yake azurta ku daga sama da ruwan da yake saukar da shi daga ɓangarensa kuma yake azurta ku daga ƙasa da tsirran da yake fitar da su daga cikinta shin akwai wani abin bauta tare da Allah da yake aikata haka ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai ku kawo hujjojinku akan abin da kuke kai na shirka in kuna da gaskiya cikin abin da kuke sa na cewa kuna kan gaskiya